jigajigan muhimman jama'a dai ne daga nesa da kusa ciki har da mataimakin shugaban ƙasar najeriya farfesa yemi ushinbajo da shugaban mai dattawa ahmad lawal suka taru a kan wurin sarki gusau inda aka gudanar da ɗaurin auren dr abdullahi lawal da amaryarsa dr zulaiha hassan muhammad angon dai ɗanɗan babban jami'an kula da hidimar baƙi ne a fadar shugaban ƙasa wato ambasada lawal kazaure yayin da amaryar ɗiyar mataimakin gwamnan jihar zamfara ce sanata hassan muhammad nasiha wata haka ƙafar tawaga da ya ce ƙarƙashin jagorancin ofishin shugaban ma'aikatan farar shugaban kasa farfesa ibrahim gambari ta wakilci shugaba muhammadu buhari a wajen dauren auren dauren auren ya kuma samu halartar gwamnonin jihohin katsina kebbi borno da kuma mai masaukin su gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad sauran su ne yan majalisa na da da na yanzu da tsafin gwamnoni da kuma gwamnan maradi da ke jamhuriyar niger wanda ya wakilci shugaban kasar muhammad bazoum babban limamin gusau muhammad da alhaji samba ne ya jagoranci addu'ar ɗaurin auren bayan sanar da biyan sadaki naira dubu ɗari adadi na kadan da kuma gudanar da siga. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wasu daga cikin muhimman jama'ar da suka halarci ɗaurin auren sun magantu su mutunta juna sannan ita mata ta yi biyayya da mijinta domin aure shi ibada ne shi kansa wanda ah, wannan wanda zai bada auren in ka duba za ka ga cana da kyakkyawa alaka da mutane da dama shi yasa musamman sanatoci inda ya zama ah, aka taso aka zo domin a yi wannan aure tun farko dai sai da aka gudanar da bukukuwa daban-daban don taya ango da amarya murna. shi amaryar dai sun bayyana matukar farin cikin su kan yadda wannan buki ya gudana ina so da wannan dama ya godiya ga president da aka wakilta da vice president shi kan shi da senate president da abokanai na sanatoci da wayan gidajenmu gwamnoni muna godiya ga allah da ya gwada mana wannan taro kuma an shi lafiya an kare lafiya ta riga na yi ya ta shawara sai dai shi mai gidan shi ma ina roƙon shi cikin ya riƙa amana kuma ni na san abin da na bashi to ina fatan ita ma ta je gidan kwarai kuma alhamdulillah insha allah na san su za su riƙa mini amana. Ango da amarya waɗanda dukkaninsu likitoci ne sun dai ce harshe ba za ya furta hakikanin farin cikin da ke tattare da su ba. Ni da amarya ba abin cewa sai dai godiya, in gode ma ita da iyalanta da 'yan uwanta sun karbe mu hannu biyu kuma Allah ya kai wadda wanda suka zo wannan ba Allah ya mai da kowa lafiya daga inda su. Tuna dai har amarya ta tare a gidan angonta.